بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته سداء المهتدون وبعدله دل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه وتعالى حمد ربه نزه ربه أما, أما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله رب العرش عما يصفون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المأمون اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وطاعة إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن حديث خطبتنا اليوم عن الشيطان من هو الشيطان ومما خلق الشيطان وماذا يريد الشيطان من ابن آدم عباد الله إن الشيطان مخلوق خطير شرير حسود لئيم رجيم حقود وهو يرى الإنسان ولا يراه الإنسان يسمع الإنسان ولا يسمعه الإنسان يدخل في الإنسان مجرى الدم من الأروف يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أيها الأحباب إن الشيطان مخلوق من النار التي لا دخان لها يقول تبارك وتعالى والجان خلقناه من قبل من نار السموم وقال تعالى وخلق الجان من مارج من نار وقال إبلس نفسه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملوا أمر الشيطان جيدا إنه يريد من ابن آدم الإغواء والإضلال يجعله من أصحاب النار يقول رب العزة والجلال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعيد وقال تعالى يحكي مقولة الشيطان أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحان من جار الشيطان الفتنة للإنسانية جمعا فالمعصوم من أصمه الله تعالى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله فرا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيتها وجوه النيرة الطيبة ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا يقينا أن, أن الشيطان لم يترك نبيا ولا رسولا ولا وليا من الأولياء إلا أغار عليه ألم تروا كيف غار على نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام فأخرجه من الجنة وقد أغار على خليل الله إبراهيم حيث أراد أن يمنعه من تنفيذ أمر الله تعالى وأغار على نبينا عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا ولم ينجح وأغار على العلماء فنجح في البعض ولم ينجح في الآخرين قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوي وأغار على الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين كان في مرض الموت يقول يا أحمد قد فتني فيقول الإمام لا بعد انظروا قول الله تعالى عن الشيطان كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين عباد الله إن الشيطان له مكائد لإضلال الإنسان منها الوسوسة تزيين الباطل التلبيس التسويف تهوين المعصية الأمان والغرور ومن وسائل التحصيل من الشيطان أيها الإخوة التوحيد والإخلاص التعوذ بالله من شر الشيطان وشركه قراءة القرآن عموما قراءة سورة البقرة قراءة آية الكرسي وكذلك المعوذة الوضوء والصلاة ترك المعاصي ذكر الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في دولتنا وآمنا في ولايتنا وآمنا في بلدنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا إلهنا يا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين bayan godiya ga Allah da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ruwan mu tayo tana magana akan shedan wane ne shaidan da mi aka halarci shaidan sannan mi shaidan yake nihi ga ɗan adam ya ku bayin Allah ku sani lalle shi shaidan wani mahaluki ne mai hadari mai sharri mai baka hasada la'antacce jefaffe daga rahama, Allah maɗaukakin sarki sannan mai yawan ƙeta shaidan yana ganin ɗan adam ɗan adam bai gane shi shaidan yana jin bil'adama bil'adama bai jin shaidan shaidan yana shiga cikin bil'adama inda jini ka gudana na jiyoji manzon Allah kuma ya faɗa ya ce shaidan yana ya shiga cikin jikin bil'adama inda jini ka gudana duk wanda shaidan ka iwa irin wannan to sai wanda Allah ya tsare Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin Alƙur'ani mai tsarki yace innahu yarakum lalle shi shi dan yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da zuriyatai min haythu la taraw inda ba ku ganin su inda Allah ba daukakin Allah ta'ala yace inna ja'alna shayatin lil musayyi shaytanu suka zama awliya suka zama masoya lil ladina la yu'minu wa inda ba su da imani ya ku masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle shi shi dan an halice shi daga wuta wadda ba ta da hayaki Allah ya halice dan daga wutar da babu hayaki cikin ta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa da kanshi waljanna khalaqnahu min qablu min naris samum lalle aljini mun halicce shi gabanin halitta bil adama daga wuta wadda ba ta da hayaki bai shiga cikin jiki Allah ta'ala ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar kuma Allah ya halicci aljani daga belan wuta subhanahu wa ta'ala ya faɗa inda iblis da kanshi yake faɗa yana cewa ana khairun minhu ni na hishi alkhairi ni na hi adamu saboda khalaqata ni min narin Allah ka halitta da wuta wa khalaqatahu min tin shi ka halitta laka suka ce wan naru ta'kulu din shedan yace wuta suna cin laka ya kuma soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku lura da kyau ga al'amarin shedan shedan yana nihin bil adama ya halakar da shi ya batar da shi ya waye gari daga cikin masu shiga wuta ran tashin kiyama domin shi ya riga ya sani an yi hukuncin shiga wuta ran tashin kiyama yana bukata abokan shiga wuta saboda ka shi yasa ya dauki matakin bil'adama sai ya halakar da su Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani yace lalle shaytan gare ku maki ne inna shaytan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shaytan gare ku maki ne ku rike shi maki abin sani kawai yana kiran jama'a tai shaytan yana kiran mutane ne don zama daga cikin ma'abuta shiga wutar sa'ira tashin kiyama babu shakka yan uwa musulmi shaytan yayi kira za ga jama'a ta sun karba ko cikin dare ko da rana ko da sahe ko wani lokaci shaɗin ya kira mutane suna karɓa Allah kada ka samu cikin su ya yi wata magana gaban Allah Ya ce ma Allah maɗaukacin sarki a ka hadha allazi karamta alayya Allah ka ganka wasu kalamai da ya yi babu ladabi babu girmamawa ya ce ma Allah Allah ka ganka wannan da ka girmama shi a kaina ka fifita shi a kaina wallahi Allah idan ka jinkita ba kashe ni ba la a hatane kan na zuriya ta sai na halaka da zuriya ta illa ɗin in bayan kaɗan ya Allah ka samu cikin 'yan kaɗan Allah kada ka bar shi shaidan nasara a kanmu shaidan ya faɗa ya ce sun mala'ati yannahu wallahi sai na zuma bil adama min bayni aidihim ta gaba gare su wa min khalfihim sai na zuma ta baya gare su wa an aiman sai na su dama gare su wa an shama'il kun za su ta hagu gare su Allah ya ce wala tajidu aksarahum shakirin ba za ka samu mafi masu godiya ba shaidan zai zai zuma ta gaba sai ya gwada maka babba a komi lahira ko lahira ma babu shaidan iya zuma ta baya sai ya mantar da kai duk abin da kai baya ba kai komi ba shaidan iya zuma ta dama sai ya hana maka alheri ya sa maka bakar ruwa idan shaidan ya zuma ta goya samu sa'a sai ya kawata maka samu Allah ya ku yan uwa musulmi ku sani lalle shaidan ya kai hare-hare da dama ga manyan mutane bai bar ba annabi ba bai bar manzo ba bai bar wani wali daga cikin waliyan Allah fate shi daya kame hari ku diba ku ga yadda ya kai baban mu annabi Adam hari ya fita da shi daga aljanna lokaci guda sai shi dan ya fitar da annabi Adam daga aljanna annabi Adam ya jima aljanna cikin aljanna amma saboda hasada da kaita irin ta shedan ya shiga ya fice bi hanyoyi sai da ya fitar da annabi Adam daga aljanna Allah ya mashi ya mashi duniya wannan hari ne irin na shedan ya kai ma annabi ibrahim hari ya so ya hana shi rasar da umarnin allah da yanka ɗansa ɗan ya kai wa mazan allah hari sallallahu ma wurare da dama da bai samu nasara ba wata rana mazan allah yana sallah shi ya kawo mai hari mazan allah allah ya bashi nasara ya shaƙe shi ya kama shi ya shaƙe wuya ne mazan allah shi sai ji sanyin miyau ne ga na in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wata rana shi ne jama'a ta yi sun yi cincirindo suka kunna ma bakin wuta wuta suna son kashe manzo su kone manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika ya shirko yace ma annabi ga addu'a da zakai manzo Allah ya kama addu'a sai gashi Allah ya wace su to saboda ka shedan bai bar annabawa ba bai bar waliyai ba duwar salihin bawa ba su bar shi ba har da malamai shedan bai bari ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace ka karanta musu labarin wanda muka baiwa ayoyin muka bashi ilimi shine bil'amu ibnu ba'ura ko ibnu ba'ir ɗaya daga cikin malaman duniya wannan duniya ta sani har da Allah madaukaki da kai ne ya tabbatar da ya bashi ilimi wannan malami Allah ya ce fansalaka minha sai ya sance daga ilimin da Allah ya bashi fa atba'ahu shaytan sai shi dai bi shi baya malamai suka ce duk wanda ya halaka shaytan ka shiga gaba shi shi shi baya amma in malami ya halaka shaytan ka sa shi gaba to shine Allah madaukakin sarki ya ce fa kana min rigawi, gawi sai ya kasance daga cikin halakakku imamu ahmad rahimahullahu ta'ala yana cikin lokutan barin duniya rashin lahiyar ajali ya kama shi na kusa bar duniya sai shi ɗan yanzu ya kawo mai hari ya ce ya ahmad ka kuce masharri na ya kai imamu ahmad ka tsere masharri na imamu ahmad sai ya gano shi ɗana sai ce a har yanzu ba tsere masharrin ka ba ya sai iblis ya ku yan uwa musulmi ku kalli ta allah maɗauki kamar kamar salar shaitan kawai misalin shaitan ne izkal insan yadda ya ce mutum furka kafirta falan ma kafa lokacin da mutum ya kafirta sai shi ɗaya ce to ni in ni bari ummin na barranta ba ne ba kai in ni a khafin laha rabbal alamin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ya ku yin uwa musulmi shi ɗaya da makida iri daban-daban shi ana da makirci iri daban-daban daga cikin su akwai saka ma wasu wasi wasu wasi daga shi ɗaya ke zuwa idan ka kana yawan samun wasu wasi cikin ibada kana samun wasu wasi cikin al'amura masu muhimmanci to ka sani shedan na kawo mahari ko ka sani ko baka sani ba bayan haka shedan na kawata haɓanna sai ya gwada ma abin gada ba daidai ba daidai na kamar yadda muka samu wasu mutane irin kiɗe kiɗan gada ake na kalsa mata manya da mata aure suna rawa wani an kawata mai wannan abin gane ya kai an kai aure ba ai ba kamar auren bai ba da yawa daga cikin mutane an kawata wa sabo Allah kuma suna suna yi shedan na bayan haka yan uwa akwai at-talbiz shedan ya rikita ma abu ka rasa gane ina adai ina ba daidai ba abubuwa akwai mugun abu akwai alheri ciki sai ya rikita masu gaba ki daya ka kasa bambantawa shi aka cima at-talbis bayan haka akwai at-taswif dan ya dinga sama ga alheri ka tashi kai sai ta a'a bar zuwa ajima kadan bar zuwa ajima bar har gobe bar banda gobe bar har shi dan shi ka sama at-taswif kaga mutum Allah ya bashi abin zuwa haji sai ce kai bar zai bar har badi ba ita zo kuma sai ta a bar har wata badi ko kuma ga lokacin sallah yayi ai kiran sallah ka ta kai azan sai ce a bari har zuwa ajima ai sura minti biyar bari sura minti uku kai bari har a fara ya kaba shi dan shiyar kuma a taswif shi dan yana da irin wannan in ka ga an an halbe ka da irin to shi dan ya samu sa'a ka wannan bangare sannan akwai tahawinul ma'asiya dan yana sauwaka na gwada masa sabon Allah ba koyi bane sai ya ba sabon sai sai gwada masa sabon Allah ba koyi bane in za ka aikata sai ya sauwake ma aikata shi sannan bayan haka akwai al'amani akwai gurace-gurace da kuma ruɗe-ruɗe shaidan ya sai ya saka ma buri cewa ya kamata irin halin yanzu ya kamata a ce kana da kuɗi kaza ya kamata kana da gida kaza ya kamata kana da mota kaza to shaidan na sa ma burace gurace ba ka mai da al'amari ga Allah ya ku bayan Allah daga cikin hanyoyin samun kariya daga shaidan na farko akwai tauhidi kadai ta Allah da kuma yin aiki saboda Allah Allah da kai ne ya faɗi yanki bayi na masu ikhlasi shaidan baka iyawa da su shedan yace Allah sai na halaka ka sai yan kadan sai ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina na kwarai masu yi saboda ni masu kadaita ne baka da iko akan su ya kai shida. Allah ka samu cikin su bayan haka yan uwa musulmi akwai at-ta'awudhu billahi min sharri yawan neman tsarin Allah daga sharrin shaytan yawan fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai ta yawaita karanta a'udhu billahi wannan zai kare ka daga sharrin sannan akwai karatun qur'ani idan mutum na karatun ƙur'ani shi na jin tsoro ne za a ga makaranta ƙur'ani Allah na ba su nasara kan makircin ɗan. sannan akwai karatun sotul bakara ita kadai karatun sotul bakara na sa shedan ya bar gida karatun sotul bakara na sa shedan ya bar ofis karatun suratul shi shedan na sa ya bar shago yana sa ya ban mutum ga baki ɗaya idan mutum ya rubuta karatun sotul bakara sannan akwai karatun ayatul kusi shi ma yana korar shedan ga gida yana kore shedan ga duk wani wuri inda ba a son shedan ya tsaya akwai ɗaya daga cikin magabata da ya yi sabon gida aka ce ya zai karanta angul hudu na gida ne ya karanta ayatul kusur ya tuwa shi ke Allah ya bashi kaya daga sharar shedan da gida ne sannan akwai kiyayewa akan arwallah ko yoshi duk mutum na zama da arwallah ko shi Allah ne mai kaya daga shedan da kuma yawan sallar nafila da kuma barin sabon Allah da yawan ambaton Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce man ya ashu an zikir rahman duk wanda ya kau da kai ya bidire mu ambaton Allah baki ne ya yi nisa ga ambaton Allah Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan zamu shishita mai shaytan fa huwa lahu qarin sai zan shine abokin suna tare koyoci wa innahum kum lalle su shaytanu la yasuddunahu suna kange abokansu su an sabi daga hanya ta kwarai wa yahsabuna annahum muhtadun su kuma suna dauka su shiriyu ne shaytan idan ya abokin ka sai ya gwada ma aikai na kwarai kake ya gwada ma kai na Allah ne ya gwada ma kai na aljanna ne alhali kuma ya batar da kai ka kama mugun hanya ubangiji Allah ya kare ni ya ku yan uwa musulmi a cikin matsayin Allah daga shaitan duk waɗanda musulmi da ka gani shaitan na da hannu ciki dumu dumu duk sabon Allah haga muna yi shaitan na da rabo ciki ubangiji Allah ya kare mu Allah ka aishi ayyukan mu Allah muna roƙonka muna cikin wani yanayi na halin fari na ruwan sama ya Allah ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka yahe mu zunuban mu ka ba mu ruwa masu albarka Allah ruwa gare ka mai sauki ne Allah ka yi mana ruwan rahama ya ubangiji Allah ka dukan magabatan mu Allah ka dukan iyayen mu Allah ka dukan malaman mu ka saukar da alheri da albarka gare mu ya ubangiji sallallahu wa sallim wa barik ala qumul ya rahmukumur rahman